Da yawa kuna soyayya da matan da ba sa son ku suna tare da ku ne kawai don ku kuka ce kuna son su ko kuma ku kuka shirya aure ko kuma zaman su a gida zai janyo cece kutan cewa ba su aure ba. Misali wani lokacin za ka tashi ka ce bari ka yi budurwarka surprise yau ka je ba tare da ka sanar da ita ba unexpected. sai ka ji sai da cewa wallahi ba za ta fito ba dan baka gaya mata za ka zo ba akwai wanda ya gaya min cewa shi ya ma saba zuwa duka friday every friday zai kira ta to nan zuwa ta ma san lokacin zuwan shi kenan su amma akwai wata friday da ya ce bari ya je ba tare da ya ce gashi nan a hanya ba ya ce wallahi da ya je ko ruwa bata bashi ba wannan soyayya ce idan mace na son ka hucewa in ka zo kamar yadda na faɗa maka wallahi sai ta leko mafi karancin abin da za ta iya yi in ka zo ka same tana cikin aiki ta kira ka a waya kai wata in ka zo ka wuce ta unguwarsu baka tsaya a gidansu kun gaisa ba ma wallahi sai ya zama kes matan da suke soyayya ta gaskiya za su gaya maka za su faɗa kuma a comment section in ka zo wucewa ta unguwarsu baka gaya musu ba sai sun ji haushinka kila sai kun yi kes wata za ta fashe ma da kuka ba ma ka so na baka kaza shine ka zo wucewa ta unguwarmu sai dai in ji labari amma wai ka je wurin yarinya unexpected ta gaya maka ba za ta fito ba ta shirya da zuwanka ba na rantse da Allah ka ƙara gaba baka soyayya tana tare da kai ne kawai dan dai kai ka shirya aurenta a nan ba ina cewa wai duk lokacin da zaka je gun roka ka je mata unexpected ba amma babu wanda ya ce lalle kullum in zaka je sai ka sanar da ita kana ba ta wani audacity ne da za ta nuna cewa in baka sanar da ita ba za ta saurare ka ba to wannan rashin sauraron ka da za ta yi ba soyayya ba ne Lallai yarinya ya kamata ta so ka ne gaba ɗaya ya kamata ka ga soyayyarka a jikinta ka ga soyayyarka a motsinta yanda take son ka da baki to ta so ka gaba ɗaya da jikinta amma duk yarinya da zaka je gunta tana gaya maka cewa ita baka sanar da ita baka yi waye ba akwai tuntuɓe a cikin wannan soyayyar taku ka tsaya ka gyara ta ko ka ƙara gaba kawai daga kayi surprise ɗinta shi sai rigima da tashi ba baka sanar da ita ba ba za ta zo ba shi sa kwanaki na ba maza shawara wani lokacin ko daga filin bol ka dawo ka biyo ta wurin ta baka ruwan alwala ta ganka a kayan ball eh ta karɓe ka a haka in ta iya karɓan ka unexpectedly na tabbatar maka da cewa yarinyar ka tana son ka amma kaga yarinya kana mata wasu abubuwa na basata tana rejecting tana mai da su baya tana baka kunya akwai gyara a wannan soyayyar in ta ki canjawa kawai ka ƙara gaba.